wajen biyan ma ɗan uwansa bukata Allah shi ma zai kasance wajen biya masa bukata duk wanda ya kasance wajen kokarin ya ga ya taimaki ɗan uwansa ta fuskan addu'a ko taimako ta abin da ya shafi rayuwa da shawara ta yadda dan uwansa zai samu mafita a rayuwarsa shi kuma Allah ba zai gushe ba yana nema masa mafita ba zai gushe ba shi ma Allah yana taimakonsa yasa hatta addu'a da kake ganin ta wannan addu'a kaga dan uwanka ya shiga matsala kai ta masa addu'a ba tare da ya sani ba babu addu'a mafi amsuwa irin wannan addu'a sama da ka gaya mishi cewa wani na kana cikin matsala zan maka addu'a kun san akwai yan fawa nan ma da ke haka ko sai su kira ka ce to wani mun gane kana cikin damuwa ka ce kwarai kwarai kuwa to wa baya cikin damuwa a Najeriya <laughs> irin yan fawa ya ce to mun gane kana cikin damuwa kana fama da makiya wa bai fama da makiya sai kuma sai ka ce kwarai kwarai kuwa sai ce to yi sadaka da dabino guda uku bayan ka yi sadaka da dabino guda uku ka kira ni <laughs> Allah ya kyauta to amma addu'an da zaka ma dan uwanka bai ma san kana yi ba ka shi cikin matsala cikin damuwa ya fada cikin musifa a rayuwa da bala'i da ko rashin lafiya makamancin wannan ko da sauransu ko fatara ko talauci ka je ka dage ka dukuba cikin dare ka tashi karfe biyun dare ko karfe ɗayan dare ko kuma karfe ukun dare kana ta masa addu'a Allah kama ba wani bukata ka biya ma wani bukatarsa Allah ka kama wani mafita abokina ne ko ɗan uwana ne ya Allah kama shi mafita annabi ya ce duk wanda ya wannan addu'a addu'an tana saurin karbuwa sama da a ce ya san kana masa bai ma sani ba to amma sai ga cikin lokaci kankani ya fita daga cikin matsalarsa sai rasa ya aka yi bai san addu'a ka bace annabi ya ce kuma kana yi masa addu'a mala'iku su kuma suna cewa walaka bi mislihi kai ma Allah ya baka irinsa irin abin da ka roƙa masa Allah yawa ya baka irin wannan abin kaga yanzu da addu'an mala'iku da addu'anka wanda ya fi karbuwa kaga ta mala'iku lan su la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna to ka ni yana yana daga ciki to kaga ashe yi ma dan uwanka addu'a yana nuna tsananin kishin sa dawa da kuma tsananin damuwa da lamarinsa ba mutum ya shiga cikin matsala ba ka ce Allah ya kyauta kai ga wuce a'a ka sa shi cikin addu'anka a sallarka ko ko a cikin aikin alherinka ka taimake shi da addu'a wani yana cikin matsalar da baka da kuɗin da zaka yi magance mishi matsalar amma idan baka da kuɗin da zaka yi magance mishi matsalar kana da addu'o'in da zaka iya wa zaka iya bashi sadakan su kai mishi addu'a Allah ya yi mishi to amma mu yanzu ma rayuwar ta zama mu kanmu ba yi ma kanmu addu'an muke bare mu yi mawa mai maso addu'a ba ma yi ma kanmu ma addu'a don yanzu kafin ka ga musulmi ya shiga matsaya ya dage yana addu'a yana da wahalan gaske ba a yi shi kuma rayuwa baya baya daɗi sai da addu'a domin kana rayuwar ɗan adam kullum cikin matsala take domin wala kare kalakanal insana Allah ya ce fi kabadi an halicci ɗan da cikin wahala da abin da ya shafi kalubale eh, na rayuwa to amma shi yasa ake so a kowane mataki ka zama yin addu'a kaga yanzu a imaninka akwai kalubale ko babu akwai saboda imaninka at any time zaka iya rasa shi guguwar in iskan zamani zai iya bar maka da imani to idan ka san da wannan matsala mai kamata ka rika yi ka rika addu'an Allah ya kare imaninka kar Allah ya kawo wanda za su rusa ma imani kana da bukata addu'a nan ko baka da shi kana da bukata kana da dukiya ka san cewa akwai ran da za a iya samun matsala ka rasa wannan dukiyar dukiyar ta salwanta at any time za a iya samu wannan matsalan ko ba za a iya samu ba ka kana da kana da buƙatar addu'a akan me akan dukiyarka ahalinka at any time za a iya samun baraka cikin ahalinka ka kana da buƙatar addu'a a cikin wa a cikin ahalinka a lafiyar jikinka at any time za a iya samun matsala a lafiyar jikinka ka kana da buƙatar yin addu'a game da wa lafiyar jikinka kaga ashe a komai musulmi ya rika yin addu'a an ce magabata ko gishin miya suka rasa kaga dai gishiri dai ko ko ke gishiri a yanzu fa akwai tsada ko <laughs> da magi to ko magin miya suka rasa kwaya dai sai su roki Allah ya ba su amma kai kana nan wai sai lamura wai sun taru sun maka yawa wai za ka yi addu'a kafin fa su yi wanka fara addu'a kafin su taru su maka yawa sai ka ta addu'a Allah ya rage maka su Allah ya rage maka su Allah ya rage maka su akwai addu'o'in da annabi yayi kansa akwai addu'o'in da yayi sahabbansa ka karanta mana ka dauko ka kai yanzu kaga akwai addu'an da annabi ya ma Julaibibu da shi da amaryarsa a lokacin da ya hada su aure me yace musu Allahumma sabba alaihim khairan khaira wala taj'al ishahum kaddan kadda Allah kai musu ruwan alheri mai yawa kar ka sa rayuwarsu cikin kunciya Allah kai ma sai ka dauko karkai Allahumma sabba alaina khairan khaira wala taj'al ishana kaddan kadda sai kai tai sai ga wallahi abubuwa ko shi yasa Allah ce qul ma ya abu lakum bikum rabbi laula mi Allah ce ba don addu'o'in da kuke yi ba da ban saurare ku ba ba don addu'o'in da kuke ba da ban kare ku ba ba don addu'o'in da kuke ba da ban tsara rayukanku da dukiyar ku ba ta amma a wannan rayuwa da ake cikin hatsari ba abin da yake da tasiri sosai sama da wa addu'a a rayuwar ne. sakin addu'a kaman ka shiga dajin sambinsa ne ba makami Wanzan <laughs> dajin sambinsa ne wala sakin addu'a kamar shiga dajin sa ne ba makami an ka san ka shiga wannan dajin yan boko haram sai ka sai buzunka ko ba haka ba